الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال رحمه الله تعالى آه، السكينة الثالثة آه، منا جسم بياني أكابن ليشا في السكينة kashi na farko ya ce ita ce sakina da aka saukar ma da banu isra'il ko aka aiko musu da ita kashi na biyu kuma mala ya raba ta da cewa ita ce sakinar da wato ta shafi wasu mutane wanda allah yake furta wani zance a harshensu ila saboda gaskiyarsu da kuma su sukan faɗi wani abu su hararo wani abu su faɗe shi kuma Allah ya tabbatar da abin da suka faɗa wanda ya tsawaita bayani a kai ba da misalai kamar misalin Umar radiyallahu anhu za mu ketara zuwa ga ta uku ya ce a sakina tusalita abinda kuma sakina take iya kunsa har ila yau shine iya lati nazalat ala kalbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan da Allah ya saukar a zuciyar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da kuma zukatan muminai wallabi an zalar sakinata ala rasulihi wa alal mu'minin kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma an zalallahu sakinatahu alaihi an zalallahu sakinatahu ala rasulihi ce to wannan ita ma wata sakina ce wacce take mai zaman kanta وهي شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف yace ita kuma wannan sakina din wato wani abu ne wanda yake ya kunshi karfi da kuma wato ruhi in an ce ruhi abin da yake wato rayuwa a cikin zukata ya raya zuciya wanda mai tsoro yake komawa ya samu nutsuwa in ya sami irin wannan sakina din ويتقلى به الحزين والضجر هو الضجير wanda yake cikin bakin ciki da wanda yake cikin fushi kuma ma'ana yana yana riko da wannan sakina din sai ya zama ta ɗebe masa kewa in mutum ya shiga cikin fushi ko ya shiga cikin wato bakin ciki to sai Allah ya sa mishi wata sakina da zai ji nutsuwar da ya samu kuma wannan bakin cikin ya tafi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abubakar yace la tahzan inna Allaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha aga da Abubakar yana cikin fargaba yana cikin tsoro yana cikin bakin cikin abinda zai same su inda kafiran nan sun same su sai Allah manzo Allah yace mishi la tahzan kada ka ji bakin ciki akwai nutsuwa tare da mu to kaga idan yana cikin bakin ciki wannan nutsuwar in ta zo sai ta kore bakin ciki ana an ka shiga cikin wani hali na bakin ciki sai ka tuna cewa to ai Allah madaukakin sarki ya san da halin da kake ciki kaga za ka samu nutsuwa ko kuma ka tuna cewa lallai Allah madaukakin sarki da ya daura ma wannan abin da ya jarabe ka da shi akwai sakamako a kansa da zai biyo baya kaga sai ka ji wannan damuwar kuma ta tafi ko kuma sai ka duba ka ga cewa akwai wanda kuma damuwar shi ba ta kai taka ta fi taka girma to wannan zai sa ka samu nutsuwa kasan cewa wannan damuwar kuma wani abu ne wanda Allah yake daura ma wanda ya so daga cikin bayinsa Wayaskunu, yaskunu ilayhi al-asiyu wal jari'u wal adi haka nan duk mai sabo ko wanda yake mai kasada wanda yake auka ma abin da bai dace ba to shi ma in ya sami irin wannan nutsuwa sai ta kamar da shi ta hana shi ko da zai saba ma Allah sai Allah ya jefa wani abu na nutsuwa a zuciyar shi sai ya rabu da saban Allah kamar kissar waɗancan mutanen guda uku da aka bada misalin su a wanda ɗaya a cikin su ya nemi ya yi lalata da wata mace har sai da ya zama daga shi sai ita ya kai gabar da ba abin da zai hana shi ma'ana kusantar ta sai wannan nutsuwa ta zo masa sai rabu da ita kuma ko kama annabi yusuf alaihi salam da Allah ya jarabe shi da wannan matar Allah ce wala kad hammat bihi wa hamma biha laula arwa burhana rabbi sai Allah ya kawar mishi da wannan abu ko da a ce zuciyar shi ta raya mishi wani abu yayi tunanin wani abu sai kuma wannan nutsuwar da ta zo sai ta kawar da wannan zuciyar mai umarni da saban Allah sai ya koma ya shiga cikin nutsuwa sai ya zama duk abin da ta zo mishi da shi da hanyoyin sai ya ji kuma shi zuciyar shi ba ta son wannan abu to kaga wannan sakina ce wannan sakina ce kuma da yace hadha min uyuni kalamihi wa ghurarihi alladhi tasna alayhi al yace wannan yana ɗaya daga cikin wato zantuttukan wannan malami wato masu tsada wanda wato in ka tsaya ma za iya iya zaunawa ka kasa miƙewa saboda wannan kalmomi da ya kawo wa tuqadu alaihi alqulub wa tazfaru bihi an zawqin tam la an kuma zukata za su tattaro kai kuma za su rabauta da saƙon da wannan zance yake kunshe da shi ba aka kawai ba mana yake fa zakara anna shai shay alladhi anzalahu Allah fi qalbi rasulihi sallallahu alaihi وقلوب عباده المؤمنين يشتمل على ثلاثة معاني النور والقوة والروح sai ya ce wannan sakina ɗin da Allah yake saukar ma da annabinsa ba waje ɗaya Allah ya saukar ma da annabinsa ba waje da yawa a lokacin yakin hunain Allah ya saukar musu da wannan irin nutsuwa lokacin da aka imauce aka shiga damuwa Allah yake cewa wa yawma hunainin id ajabatkum kasratukum فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين kaga a yakin hunai haka nan kuma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya shiga cikin wannan kogon shi da Abubakar radiyallahu anhu Allah ya saukar musu da wannan kuma nutsuwa haka nan lokacin da aka zo sulhul hudaybiya da aka hana shi shiga maka nan ma Allah ya saukar musu da wannan nutsuwa to kaga duk ta sauka ne wannan nutsuwa ana cikin wani tashin hankali tashin hankalin da idan ba da wannan nutsuwa din ba zai kai su ga aikata wani abu ko saba ma Allah ko wani abu to sai wannan nutsuwar su wannan ita ake kira wannan sakina din da malai yake fance ta da cewa ta shafa annabin Allah ne da bayin sa mu'minai kuma an ce bayin sa mu'minai ba ta kaita akan sahabbai ba duk inda mumini yake yana iya samun wannan sakina din idan an samu dalilan da za su kawo ta za a iya samun ta ana mumini a cikin gidansa wani abu yana iya faruwa da shi to sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya kawo mishi ɗoki bai biye masuciyarsa ba sai kaga yayi amfani da wannan nutsuwa din sai kaga abin ya zo ya wuce kamar ba a yi ba ko a wani hali ko a bujiro ma da wani abu na barna ko na saban Allah to sai ka ga ya samu wannan sakina din sai ta hana shi aikata wannan abu kuma da yake cewa wannan ita ake nufi da wannan sakina ya ce to ta kunshi abubuwa ne guda uku abu na farko da ta kunsa akwai haske ma'ana wani haske na Allah da zai haskaka zuciyar ya zama duk wani abu wanda yake mara kyau ne zuciyar za ta gan ko da a ɓoye yake zuciyar za ta gani zai gane cewa wannan abin ba abu ne mai kyau ba kamar maciji ne a cikin dabbobin da Allah ya halitta in kana so ka ga dabba wanda yake cikin shi sumul-sumul da kyau yana sheki yana kyalli ba abin da ya kai maciji amma abin da yake cikin safa ba kowa kuma yake ganewa ba ga yanzu ka samu karamin yaro ka bar shi da maciji ai sai kama shi kila ma ya kokarin sa a baki saboda yana ganin abu ne wanda yake mai kyalli yana sheki ko yana motsi idan shi ma yana dan wani haske haka to kaga akwai hasken da zai haska ma dukkan abu duk munin abu a kowace irin sura ya fito mummuna to za ka samu wannan haske din da zai haska ma wannan munin abin da kake gani domin so da yawa za ka ga abubuwa na sha'awa a boye suke mutane ne suke ganin su abu mai kyau amma abu ne wanda yake ba mai kyau ba yanzu kamar zina da ake ganin ado ne ai duk mumini ya san cewa barna ce ko da me yake kallon wannan barnar tata aga wata sakina ne wani haske ne Allah zai jefa a zuciyar shi masu gani suna ganin abu mai kyau ne shi kuma ya ganin abu mara kyau ko kamar masu shan kayan maye wani in za ka ajiye mushi duniyan nan da abin da ke cikinta ba zai sha ba saboda ne yana ganin abin da ta kunsa to wancan kuma baya ganin wannan abu saboda idan ya riga ya rufe babu wannan hasken to yace ita sakina din da Allah yake saukar ma da annabin sa da mu'minai ka kunshi wannan haske din haka kenan duk wanda Allah madaukakin sarki ya jefa mishi wannan sakina din zuciyar shi za ta haskaka ba zai zama cikin duhu ba da haka yana tafiya duk abin da yake gani yana ganin shi ne eh, da idanuwa guda biyu ba da ido ɗaya ba yana gani da idan zuciyarsa da kuma idan shi na ganinsa wani kuma yana kallon abu ne kawai da idansa ai shi yasa masu karin magana kamar turawa suna cewa wai ba da abin da ke kyalli yake daidai da binari ba ko yanzu ka samu alhaji biliya ko alhaji ya ka kawo zuwa duwatsu kake zo ya siya yana duba zai ga cewa waɗannan duk shirme ko ko da a ce mu da ba mu sani ba za mu gan shi ka je kai kana ta murna ka sun to wani abu yau kana gani yana kyalli kana zuwa sai ce ma wannan ba wannan ba kai kaga da wani ido kake kallon shi shi ma da wani ido yake kallon shi to wannan shine hasken da Allah yake jefa a zuciyar bawa da zai ga abu ya iya ganewa cewa wannan sakina ta kunshi wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da cewa sharuɗan da aka kawo a sulhul hudaybiya da aka kawo su sharuɗa ne na ba daidai ba amma shi yana yana hangen abin da zai biyo bayan wannan abu ba sharuɗan yake kallo ba ai sharuɗan barna ne amma yana kallon abin da suka kunsa na maslaha da amfani kuma tun da aka yi wannan abin shi ke nan, sai musulunci ya ɗaukaka tun daga wannan shekara sai musulunci ya ɗaukaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin kuma sai dai ya kai farmaki ba a kawo mata ba da sai dai ana kawo mata amma tun da aka yi wannan kuma sai dai ya kai sannan kuma addinin musulunci sai kuma ya ƙara bunƙasa sai ya zama al'ummomi da yawa sun gane ma menene musuluncin nan ma da ana musu ana kakkare shi tun da aka yi wannan sulhul na hudaybiya da ana ganin su mutanen maka abin da suka so ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da karfinsa ya shiga makka da karfi yayi fada to in ya shiga yayi haka su sun ci nasara saboda za su ce ai shine ya zo cewa ba a shiga maka ayi fada to ya aka yi ya shiga kuma yayi fada suka ce ba zai shiga bai ce ya haƙura suka ce a dawo ba ya ce ya yadda suka ce kar ya zo da makamai ya ce duk ya yadda suka ce a shafe sunan Allah ya ce ya yadda duka yi saboda me saboda abin da zai biyo baya da kuma abin da shi yake hange da su ba su hanga ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa akwai akwai muminai a garin Makka wanda suna da imani din sun yi imani da Allah amma suna da rauni sun kasa fita su yi hijira su kuma muminan da suke tare da shi ba su san wannan mutanen ba don haka in aka shiga Makka aka yi yaki za a kashe hadda waɗannan shine Allah yace walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum ku ba ku san su ba an taqa'uhum ku je ku auka musu fa tusibakum minhum ma'aratun bi ghairi ilmi kun ga sai a dinga zargin ku a ce ai ya ji ya kashe har mabiya addinin sa sai aka ce kai ya shiga yace to ya hakura ba za a shiga Ku kaga duk su ba su hango wannan abubuwan ba to ita ce wannan sakina sai Allah ya jefa mu annabinsa wannan nutsuwa kuma su ma sahabban da sun fusata daga baya kuma sai suka samu nutsuwa din suka yi biyayya ga annabinsa kuma ai kaga sakamakon miyayyan menene Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin Allah ya yarda su inda sun ki biyayyar ba ba za su samu wannan darajar ba to kaga faruwar abin shi kanshi maslaha ne a gare su to kaga malamin yace to wannan sakinar da Allah yake saukarwa a zukatan zuciyar annabinsa da kuma zukatan muminai kamar yadda na faɗa muminai har zuwa tashi alkiyama Allah yana sa musu wannan nutsuwa daga lokaci zuwa lokaci abu zai faru sai kaga Allah ya jefa musu nutsuwa sai kaga abin ya zo ya wuce kamar ba a yi shi ba to akwai haske akwai kuma alkuwa ƙarfi ƙarfi shine na tabbata ma'ana ko da wani abu ya zo ba zai girgiza ta ba da haka abin da ya zo ya zo ya faru a yakin hudaybiya bai girgiza su ba zuciyarsu ta dan karkata kaɗan daga baya sai kuma ta cije ta tsaya suka tsaya a kan wannan abu kamar yadda ranar yakin hunain din duk wanda suka gudu wani abin mamaki ba a samu wanda suka tsere cikin muhajirun ko an ba duk sababbin shiga musulunci ne masu imanin nan suna nan a tsaye akan diga-digansu suka tsaya ba inda suka motsa duk sauran mutanen suka gudu wajen mutum dubu goma wanda aka fito da su muhajirun da al'ansar ba wanda ya gudu a cikinsu to kaga akwai al'uwa in Allah ya saukar ma da mutum wannan sakina din sai ya samu wani haske a zuciyar shi sai kuma ya samu wani karfi na juriya da jajircewa wajen biyayya ga Allah yanda ko da wani abu ya zo ba zai girgiza shi ba yanzu akwai wanda har corona ta zo ta gama omicron ta shigo delta ta shigo waye ya shigo variant ya shigo har yanzu suna nan da imanin su ba abin da ya same su akwai al'uwa a zuciyarsu duk wannan abin bai daga masa hankali ba da rana ɗaya ba taɓa jin cewa wai wani abu bane da zai zo ya firgita su akwai su ko akwai waɗanda har aka gama wannan abin har yau din aka ci gaba ba taɓa buɗe sahunsu ba su yana nan a haɗe ba su taɓa buɗe sahunsu ba Su za ta aiki zai abinsu akwai al'uwa kuma akwai ƙalubale dan ƙalubalen har zuwa ake kai lokacin sai a kai ƙara a je a muku tuni a ce ya masallaci za an yi sallar jima'a kaza har ma a nan unguwanni an yi ko a zo a yayi me kuwa kun yi sallar jima'a ga <laughs> Allahu musta'an to kaga akwai waɗanda mutane sun tafi kashi daban-daban a wannan lokaci akwai waɗanda suka firgita din eh, kururuwa iblis ita ma ta ɗaiɗe su akwai wanda suka tsaya akwai kuma waɗanda suka zama tsakatsaki su ba sa can wani lokacin a yi wannan wani lokacin a yi wancan kuma wannan sai wanda Allah ya tsare shi sai wanda Allah ya tsare shi yanzu dai na abubuwan suke da an watsar da su a ko da abin ya zo ya wuce an watsar da shi shugaban birtaniya ma wannan ne johnson yake cewa an cire duk wasu dokoki da takunkumai da aka zana ga za a shiga ko ina da ina wannan jiya ne ke faɗan wannan jiya ne ke faɗan wannan sai da an cire wannan abubuwan to dama ne za aka saka su to kaga an ta an shiga wani hali so kamar yadda nake faɗa ko wanda sun tabbata ne shi yasa har yau din akwai waɗanda wasu malamai masu fatawar cewa raba sahu da ake biyu ba akwai malamai da suka tafi da wannan fatawar ba abin da yake halatta raba sahun nan ce babu shi don haka a tsaya inda ake a yi wannan abin amma ba magana wai a bubbuɗe a yi wannan a yi wancan da sauransu ni na san mutumin da tun da tun da wannan abin ya shiga ban taba ganin ranar da aka yi ta bayi da takunkumi ba kuma abin ya same shi ya mutu in takunkumin ne yake hana mutuwa da wannan mutumin ba zai mutu wannan ni sani na ni na san shi baya ma gaisawa da kai in baka da takunkumi ba zai ma kusance ka ba kuma abin ya same shi kuma wanda baya gaisawa da su din kuma har yau suna nan kaga wata jarabawa ce aka samu to ana samun mominai su shiga wani hali irin wannan to an wanda ya samu sakina sai ji yana tsaye yana da karfinsa yana tsaye kuma yana da hali ai masu harshen zuciya da yawa sun gano cewa wani abu ne wani abu ne yake biyo bayan wannan kuma an gane menene ko wani yaki ne kawai na tattalin arziki da ake ba wai yaki yanzu na ana yaki na wannan ya kwace wannan garin ko a kashe waɗannan ba a'a yanda za a yi ne a karya tattalin arzikin wasu a ɗaukaka na wasu kuma Shi ne kawai kuma masu yi sun san waye su bai wuce ƙasashe biyu ba ne suke kai kawo a kan wani sai zama kuma abin ya yadi ya shafi kowa da kowa har da wanda bai ji ba bai gani ba ƙasashe biyu ne duk ake kai kawo kan wannan ko kowa ya sani ba sai an faɗe su waro kuma zai samu wani rai a cikin sarayayi, wanda wa'ana wannan rai din shine zai tsaya tare da shi ya zama ya hana shi ƙetara iyakokin Allah maɗaukakin sarki to yace wannan sakina ta kunshi waɗannan abubuwa wa zakara lahu talafa tamarat malam yace ya ambatar ma wannan sakina ɗin wato ah, amfani guda uku da ake samu a cikinta na farko sukunul kha'ifi ilai duk mai tsoro in Allah ya saukar mishi da wannan sakina din to wannan sakina din za ta sa ya nutsu da Allah din sai samu nutsuwa a lokacin da aka zo aka kewaye muminai gaba ɗaya a garin madina ya Allah ya jefa musu nutsuwa duk suka nutsu da duk fargaban da suka je suka daina ci kuma shine Allah ya ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما دام الله يا مسلم annabi kuma ya gaya musu cewa lallai za a zo a muku ƙawanya a kewaye lokacin da suka ga abin ya faru suka ce to lallai Allah da manzon shi sun yi gaskiya wannan abin da aka gaya mana kenan da haka wannan zuwa rundunan ya kare su da komai ba sai imani suka ce yanzu ne muka tabbata cewa kan gaskiya muke wa ma za da hum illa imanin wa taslima suka ƙara imani kuma suka ƙara nutsuwa a yanzu yadda mumini ya ba da gaskiya da abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wato za su auku kafin su idan suka auku ya mumini yake ji yana jin imanin shi ya dada karuwa yanzu ne na tabbatar na ƙara tabbatar da cewa lallai waɗannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne lallai kuma duniyar nan tana da iyaka ko to kaga abin zai dinga ƙara maka ka ƙara samun nutsuwa da abin da Allah ya saukar mana wannan nutsuwa ne wa tasallil hazinu wa bajaru bihi hakanan wanda yake fakin ciki da wanda yake fushi shi kuma zai samu Eh, ke da yake ciki duk za ta kau zai zama yanzu ne hankalin shi ya kwanta a lokacin da mumini zai tsaya ya fita jihadi ana kashe shi a lokacin yake ƙara yadda da cewa lallai alkawarin Allah gaskiya ne ya san mutuwa zai maka zai kai kansa yi jihadin kuma a kashe shi kuma yana da yaƙinin cewa lallai abin da Allah ya alkawuranta masa zai bashi na wannan cikakken sakamako ne wattikanatu sahibil ma'asiyati wal jur'ati ala al mukhalafati wal iba'i alayhi haka nan idan wannan sakina ta sauka din duk wanda yake ma'abocin sabo ne mai ƙetare iyakokin Allah ne to ka samu in nutsuwar nan ta sauka ba zai yi sabon ba ba zai ƙetare iyakar Allah ɗin ba duk ba zai yi waɗannan ba kamar lokacin da manzo Allah sallallahu ya yi fatu makka da aka buɗe garin makka ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shike da madafan iko gaba ɗaya na garin ai a ranar ya tsaya aka kawo mutanen maka an daddaure su da sarƙoƙi an kawo su ga su a gaban shi shi kadai shike da iko a ranar kaga in wani ne zai ce ai waɗannan mutanen da suka min kaza ko sai fara kirgowa ai su suka min kaza a lokaci kaza suka min kaza ina sallah a Ka'aba suka taka ni suka zuba min kazanta suka yi kaza suka kai shi sahabbai na suka yi waye ko duk zai faɗi wannan ce to yau sai yanda na yi da ku amma da yake akwai wannan sakina ne Allah ya saukar mushi da sakina to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku je da an yafe mu kaga in ma wani abu zai aikata musu to wannan sakina ta sa shi ba zai aikata ba ya yafe musu قال فروه فبروه الذي فيها rai da yake cikin wannan sakina din sai kaga zuciya ta rayu daman zuciya tana rayuwa ne ai da rai idan aka cire rai to ai zuciya ba ta da saura kuma ai ko ai zuciya ba ita ba ce rayuwar dan adam rai shine rayuwar dan adam don haka da zaran rai ya fita to zuciya za ta daina aiki ko da zarar rai ya fita zuciya ta daina aiki idan kuma rai yana nan zuciya za ta yi aiki wa bin nuri ladhi fiha hasken da yake cikin wannan sakina din kuma istanaratu ita za ta haskaka zuciyar wa biya'uhu istinaratuhu wa biya'uhu wa ishraquhu da kyalkyalinta da haskenta duka wato na sakina din ne sai haskaka zuciya wa bil quwwa karfin da yake cikin sakina din kuma sai ya tabbatar ma da wannan wato mai wannan nutsuwa ɗin sabatuhu tabbatarsa wa azmuhu da himmarsa wa na shaɗuhu da kuzarinsa sai ji kuma yana da kuzari ba ya fargaban komai shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suke suke tona ramin nan da aka kewaye garin Madina babu wanda ya kasala a cikin su suna yi ne suna suna da yaƙinin cewa abin da suke yi din nan Allah zai kawo musu dauki shi yasa suna cikin tonan suka ci karo da wata fa'a mai karfi irin dutsen nan da bai fasuwa in ka buga shi sai dai ka ga abin nan gatarinka sai ya lankwashe sai ka ga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka gaya masa ga fa abin da aka samu an rasa yadda za a yi da dutsen nan kuma ba zai fasu ba su kuma ba su da nafiya irin wannan zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi abin sara ya ce ku bani ya taru wannan dutsen so daya sai ya tsage sai wani haske ya fita a cikinsa ya sake tara shi na biyu ya sake haskewa sai ya sahabbai suka yi kabbar ya sake yin na uku na uku sai ya fashe gaba daya sai suka yi kabbar kaga ne wannan asabat ma'ana suna da yaƙini sai ya gaya musu cewa ai lokacin da na buga na farko wannan hasken da ya fita Allah ya nuna min cewa yaman gaba ɗayanta za a buɗe min ita za ta shiga musulunci ya ce bugawa ta biyu da na yi kuma ƙasar farisa gaba ɗaya za ta zo ta shiga musulunci bugawa ta uku kuma ƙasar rom gaba ɗaya za ta zo ta shiga ƙarƙashin musulunci sai bai sai kabbara haka ana cikin tsoro an shiga tashi hankali amma kuma suna da yaƙini an tunkare su da rundunar da ba a taɓa tinkara su da irin ta ba rundana ce sama da dubu goma suka zo suka kewaye madina kuma su ba su da wani makamai ya wuce 'yan dawakai da wasu 'yan abin nan takubba ba can kuma runduna ce ba kuma mutanen maka ba ne kawai akwai yahudawa akwai larabawan kewaye da su ma suke adawa da wannan da'awar ta musulunci dukkansu sun kewaye garin saboda tsoron in mutum ya kalli runduna suna can ana hango su fitsari ya matse shi amma ba zai iya tashi ya ce ba saboda yana gani yana tashi wani abu zai same shi tsoro ya kai tsoro to amma a haka din ba su daina sallah ba a haka din ba su daina yakinin su da Allah ba sun yadda kuma sun yi imani cewa Allah zai kawo musu nasara to kaga wannan shine abin da yake cikin ita wannan sakina da Allah yake saukar ma da annabinsa da kuma muminai duk inda suke ya ce fanno shi wannan haske din da yake cikin sakina din ya ci lahu an dala'ilin iman zai dinga haska kama abubuwan da imani ya kunsa ma'ana imaninka a kullum zaka dinga ganin a sabo yake yana karuwa wa haqa'iqil yaqin zaka dinga ganin abubuwa na tabbas a imaninka yanzu duk wanda yake mumini ne Allah madaukakin sarki ya saukar masa da nutsuwa ya san cewa addinin musulunci addini ne na Allah ya san cewa kuma duk wani makilci da za a yi don kaskantar da addinin musulunci wannan duk ana yi ne na wani lokaci saboda Allah ya gaya mana cewa wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala dini kullihi walau kariha al kafirun su ya suka adawa da musulunci yahudu da nasara a irin wannan zamanin ka dauka sai ka ce wato yammaci kasashen turai ina musulunci ya fi shiga yanzu cikinsu yadda musulunci yake bunƙasa a wannan kasashen baya bunƙasa a afirka an gane ko yanzu yadda musulunci yake bunƙasa a ƙasar ingila birtaniya ba inda ya kai bunƙasa a duniya fiye da wannan ƙasar wasu suka fi kowa adawa da musulunci kaga wannan yake ba mumini yaqinin wannan hakken kana da sakina kasan cewa addinin musulunci Allah ke rike da amana kuma addini ne na Allah kuma Allah sai ya cika shi kuma ka koma sai ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar to in dai rana na fitowa dare na na shiga a ko ina ne duk ko ina a sakon duniyar nan in dai wajen rana na fitowa dare na yi to addinin musulunci sai ya kai wajen ya kai ko bai kai ba wani bai taba sanin akwai wata ƙasa sunanta new zealand ba ko new zealand wani bai taba sanin wa cewa akwai wata ƙasa a wajen ba amma nan ne aka kai aka kashe mutane a coci ko mutane wajen arba'in wani ya harbe su ko a masallaci kuma musulmai suna sallah kai kana tunanin musulunci kawai iyakacin shi a garin ku sai in ganin kamar ku kaɗai ne musulman duniya ko kuna da wata yar kungiya kuna ganin duk wanda ba kungiyar nan yake ba kamar musuluncin shi rabi da rabi to wani yana New Zealand ya yadda da Qur'ani da hadisi da sunna yana da yana imani da bai ma san kana rayuwa ba shi bai san kana rayuwa ba kaga wannan al'amari ne na yaƙini wannan sakina din ita za ta haskaka ma zuciyarka ka gane cewa addinin musulunci ba addinin balarabe ba ne ba addinin bakin fata ba ne ba addinin matalauta ba ne ba addinin masu wadata ba ne zalla addini ne na kowa da kowa addini ne na dukkanin duniya gaba daya ko an ƙi ko an so allah maɗaukacin sarki shi ya yi wannan alkawari to wannan sakina ɗin ce za ta tabbatar ma da haka wa yumayyizu lahu bainal haqqi wal batil in kana da wannan sakina din nutsuwa za ta bambance ma tsakanin ƙarya da gaskiya zaka kana ganin abin da yake ba daidai bane ka san cewa ba daidai bane yanzu ka ga wasu da suke ta kiraye kiraye a zo a yi tafiyar gamayya ta addinai guda uku wai addinan sama guda uku ko na cewa dukkanin addinan sama ne guda uku da haka a zo a yi haɗin gambiza a tafi da musulmi da bai da kirista da mai addinin gargajiya da a zama wato uh, uwa ɗaya uba ɗaya ai wannan ba zai yi ba kana jin wanda ya fara da'awar wannan tafiyar ka san ina aka dosa ko me Allah ya ce lakum dinukum to ina ina take in dai kana karanta lakum dinukum waliyadin ka san wannan tafiyar babu ita ai ba magana tafiyar a zo a cuɗanya addinai a tafi da su maganar a yi mu'amala da zamantakewa tsakanin mutanen duniya a kan bambancin addininsu a kan bambancin yarensu a kan bambancin al'adunsu wannan duk musulunci bai ki ba amma in zo da abin da nake kudircewa da shi na yi imani cewa Allah ɗaya ne akwai mala'iku akwai alƙur'ani akwai manzanni akwai wuta akwai aljanna akwai kaddara kai baka yadda da wannan ba ta ya mu zo wannan akidar mu haɗa ta tawa da taka ni na ce Allah bai da ɗa kai ka ce Allah yana da ɗa kuma a haka muke so wai mu zo mu fahimci juna ta yaya za mu fahimci juna ba inda za ka yi ka fahimci juna da wanda ya ce Allah ɗaya ne da wanda ya ce Allah biyu ne ba za su taɓa daidaituwa a kan abu guda ɗaya ba don ba wanda zai sauka akan abin da yake a kai to kaga ana zuwa an aka fara wannan kiraye kirayen to ka san ina aka dosa abin da aka dosa kawai ana so a zo a samu wasu ne wasu rubabbu da sunan musulunci a dinga sassaƙe wasu abubuwa na addinin musulunci haka da an fara wannan kiraye-kirayen kasan idan aka dosa wasu suna ganin addinin musulunci ya yi tsauri wasu karantarwa wasu abubuwa ginshiƙai na addinin musulunci wai sun yi tsanani saboda haka sai an sassauta su wai bishiya idan ganyenta ya yi yawa an ana so a sha iska sai a yi ne me suke su bai ake sai a rage ganyen ko <laughs> kenan karantarwa addinin musulunci ta yi tsauri wani wajen da yawa ai allan da ya halice mu ya san shi ya halice mu ko ya san ya saukar mana da wannan karantarwa haka ba wani magana tsauri a cikin ai addinin musulunci Allah ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu tsanani babu komai ba wahala a cikin addini da haka addinin Allah nan haka yi to ta yaya za a ce musulmi zai auri wacce ba musulma ba amma wacce ba musulma ba ba za ta auri musulmi ba haka addini ya ce da haka wannan abu ne da ba zai taba takuwa ba ni ba zai iya canja shi ba kuma a haka nake kan kuma haka nake to ta yaya za ka yi ka zo ka daidaitu da wanda yake cewa sai an canja kaga mun dai wannan tafiyar ake nufi to tafiya ce ba ba ta gaskiya ba da haka da an zo an ce eh, za a iya taro fasto ya zauna limani ya zauna eh, masu sallah su zauna masu abin nan su zauna a zauna a yi zamantakewa a ga yadda za a sha wata matsala ta al'umma a ga yadda za a sha wata matsala ta unguwa unguwa su ɗaya ce wannan duk ba wanda ya hana ko duk ba wanda ya hana yanzu yan bijilante da yan neighborhood ba zai ga samu anguwar ku ba da musulmai da duk tare suke ba wace matsala ake tabbatarwa zaman lafiya amma fa an tashi wannan zai je sallah wannan zai je cocin shi wannan zai ce Allah ɗaya ne wannan zai ce Allah yana da ɗa kaga wancan ai ba za a taɓa haɗuwa akan shi ba da haka sai a fito da abin ana fito da shi ta wata riga ce daban sai a fake da wani abu sai a ce ana so a zo a yi interfaith dialogue wai abin nan eh, zamantakewa na na fahimtar addinai Eh, in fahimtar addinai ne menene karantarwa addini na gata nan ita ce haka me ya karantarwa addini da gata can to ni na rike na kai ka rike na ka shikenan in dai haka kake zo mu to mu zo mu zauna mu kalli wasu abubuwa daban mana ai yaran musulmi akwai ɓatatuwa cikin su ko wanda ba sa sallah suke shan giya suke zinace zinace yaran arna da kiristoci akwai wanda suke wannan su ma akwai kuma wanda ba sa yi to da ni da kai mu zo mu ga ya zane mu gyara wannan al'umma ya zane mu yi wannan gyara wannan shi kamata a dinga yin tafiyar dialogue amma a daina taba abin da yake jigo ne a gane ko kai ne ka zo ka ce gidana yana bukatan kwaskwari kwaskwarima amma fa sai an sassake shi tun daga ƙasa an rushe na tashi na koma gidan haya kafin a yi gyaran ba wai ka zo a ka yi fenti a nan ka gyara wannan gofar kai kaga wannan duk an ka taba ina cikin gida na ai to an ce sai na fita a gidan gaba daya sai an rushe shi min asas a gina shi daga farko wanda irin gini za mu to addinin musulunci kaman gidanta ne an ce to ana so gidan nan za a cire shi za a canja mishi kamanni za a canja mishi kamanni kaman yaya saboda haka wannan sakina din za ta nuna ma abin da za ka bambance tsakanin abin da yake daidai ne da abin da yake ba daidai ba haka nan walhuda wa balal za ta nuna ma wannan abin fashiliya ne wannan abin kuma bata ne walghayyu wa rushdi shi ma bata ne da shiriya wa shakku wal yaqin za ta nuna ma abin da yake tabbas ne da kuma abin da yake na kokonto ne in kana da nutsuwa kana da wannan sakina din Allah ya datar da kai ya tsayar da zuciyarka to ba wani abin da zai girgiza ka shi yasa wasu malamai suna da wata magana da suke cewa idan fitina ta taso bayan Allah na kwarai masu tsoron Allah suna gane cewa fitina ce da haka tun a lokacin tasowar ta suke gane menene ita sai su ɗauki matakai sai bayan ta juya ta daɗe da tafiya ta bar abin da ta bari a baya to lokacin ne mutane za su gane cewa fitina ce an gane ko to kaga wannan sakina ce nutsuwa ce take kawo wannan yanzu lokacin da aka fara kiraye kirayen boko haram in ka kasa al'ummar musulmi na ƙasar nan kashi goma kashi takwas suna tare da su ai gara ai haka ai gara ai waye ai gara ai me ai waye in an yi hakan ma shikenan ai waye ai waye duka malamai suna kallon su to wannan tafiyar da kuke gani ba haka ake tabbatar da daular musulunci ba ko sai daga baya fa bayan abu yayi nisa sannan mutane suke gane ashe abin da aka faɗa haka ne da su ba su gane ba mutum ne ya zo ya sassake ma wasu abubuwa ya zo da musulunci amma ya ce duk musulman da suke kan doron ƙasa ba musulmi ba ne sai shi sai wanda suke kan irin hanyarsa kuma duk wani tsari da ake tafiya a kan shi ba tsari ba ne a rushe shi duk wata sallah da aikin hajji da ake yi da komai a tattara a yi waye wannan duk ba akan daidai ake ba shi shi kaɗai ne akan daidai yanzu wa yake kan daidai sun zo sun kare a sun tafi ko to haka ne idan idan akwai sakina akwai nutsuwa kamar yadda faɗa mutane da yawa mafi yawancin al'umman musulmi suna ganin ai wannan yara abin da suka taso da sai ma wani ya zazzaje ka ce kai ku malaman ƙarya ne kuna ɓoye ma mutane gaskiya ga wanda suka fito da gaskiya sai an gama sai a dawo wajen mai ɓoye gaskiya da shi za a zo a samu mafaka in an gama wannan rubin daga gaba daya ko yanzu kana ji ko akwai wasu shugabanni ne ko suwaye ko suwaye da an daina kiran wannan sunaye na gan da ya ga labarai an fi shekara ba a kira shekau ba ko ko wane ne ko da an daina wannan kiran suna ina suke ina daular da za a kafa ta to kaga wanda suke da sakina da nutsuwa tun da abin ya zo dama akwai da yawa wasu yan uwa da muka yi ta zama da su na ce wallahi za ku je ku dawo ku same mu a inda muke kuma haka ta ce duk sun watsi wasu ma da na zo na gane rashin aiki ne sa su wannan abin na wannan wannan tsananin da suka shiga akwai wanda a cikin su da ake cewa ai waye bankuna haramun sai ga shi da aiki a banki yanzu ya samu sana'a to yanzu bankin da yake ya canja salo ya fita a kasar da muke ciki kuma ya canja salo ne ma'aikacin banki zai na kallon shi na kallo na da ya ce duk wannan abin a zuwa rushe su kaga an mutu ya samu sakina ya samu nutsuwa Allah zai haskaka mishi zuciya shi ya gane menene wannan daidai ne wannan ba daidai bane wannan abu akwai kokonto wannan tabbas ne duk ka san su da irin wannan sakina to wannan hasken duk shi yake haskaka zuciya ta san wannan abubuwan yace wal hayat ita kuma rayuwa rai kenan tujibu kama da ya yi wa fitnati shi rai in ya shiga mutum na sakina zai gadar ma da asalin kullum za ka zama a farka kake duk wani abu da zai zo ma za ka kalle shi ta mahangar shari'a kafin ka kalle shi ta wata mahanga daban duk wani abu da za a zo ma da shi ya ba ya yi magana tallafa tallafa ba to ka fara kallon shi ta mahangar shari'a ya zo ya ce muna so mu magance talauci akwai wanda ya sai magance talauci sai Allah ba wanda ya sai yake muna so mu magance talauci kuma haka ake faɗa ko ai gara a ce muna so mu kawo ma mutane tallafi da zai sassauta musu su ji sauƙin rayuwa amma talauci har inda Allah zai naɗa duniya sai an zamu talaka da mai wadata sai abu ne da haka Allah ya halicce su akwai mai wadata akwai talaka saboda haka ba wanda ya zai zo ya ce shi karatta biya shafe talauci sannan Allah ne kadai zai shi an kawo hanyoyin hanyoyin share talauci shi yasa hanyoyin sun fi dubu har yau ba share talaucin ba tun daga sa aka fara hanyoyin share talauci har yau talauci bai kare ba ba mu san nan ga wani za a zo da shi ba yanzu an shiga wani tsari na nirka ko a nirka da ake yanzu goma alaji su ko ne masu masu tattalin arziki ko a nirka da ake ko nirka ya waro da talauci ne mutane sun tuna a nirka din nan fa wanda suka cika suka je suka cika takardinsu da sunayensu a wani ya ce a shi jarin shi bai wuce dubu ya ce ya je ya sa dubu ɗari biyar waye kaza kaza wani ya ganin duk da sati uku shi kenan ko ha kawo mushi wani har yau babu wannan tallar an cika takardu kawai an yi waye an yi waye an rubuta suna an ɗauka kenan ana so a san level ɗin talaucin ku ne ba ana so a yaya muku talauci ba ni da wani kawai bincike ake so a yi a ga yaya yanayin talaucin mutane da yayin bukatar su na ji dai labarin an ce wasu ɗaiɗaikun mutane ba su wuce mutum uku ba a nan ta baya wasu sun samu wannan tallafi amma mutane nawa ne aka sa suna su unguwa an ɗauki mutane ba sun fi miliyan nawa ba to a miliyan biyu ka ba ka ba mutum ɗari tallafi me kai ba abin da ka yi ba za ka iya yaya talauci ba shi Allah in ya tashi saukar da ruwa sai ya saukar ma da kasar da kake da mutane miliyan ɗari da sittin ruwa ba tare da bambancewa ba ita ce hanyar tafiyar da talaucin wannan amma ba irin wannan hanyoyin na dabaru ba da haka za a yi ta roƙon mutane ne ana yaudara in an shigo kuma cikin eh, kafafen yatsa labarai a ce an yi kaza wannan lambar da aka ɗiba ta ku da aka za a ce a tallata an ba su kuma ku ba yadda za ku yi ku shiga kafafe yatsa labarai ku karyata tun <laughs> ba za mu a zaurare ku ba na ganin da yawa a nan masu cika ko <laughs> ila da wani ya samu ma da ba mu ji labari ba da yawa sun cika ina ganin akwai wanda ya samu ba wani ma ya haɗo har da sunayen da babu su duk a cika a cika takardu a cika ta nan har koya koya abin ake a'a yan nan ne kawai ake banda yan wajen ku ba ka kai ta koye-koye ba ka yi layi ka yi wannan kai har yau talaucin yana nan ba a bunne shi ba saboda haka shi wannan rayuwa duk abin da ya zo ma idan sakina kana taru da ita yana zuwa a farke kake dama ba a bacci kake ba za ka gani menene wannan abu haka nan wa huduru kuma koyaushe wannan zuciya a farke take tana hararo duk abin da yake na biyayya ga Allah ne wanti babu min sinatil gafla ba ya shiga cikin masu raftana da haka duk abin da zai samu ba zai sa ya far abin da yake na karantarwa addinin sa ba wata ahubuhu liqa'i kuma a kullum a kintsi yake a shiri yake na ya sadu da mahaliccinsa ma'ana babu wani abu da zai zo ya kawar da shi daga tafiya zuwa ga mahaliccinsa walƙuwa shi kuma ƙarfin da yake cikin wannan sakina ɗin tujibu lahu sidka za ta gadar ma da bawa ya zama bawa ne na gaskiya da Allah ya ce ayyuhan ladina amanu taqullaha kunu ma'as sadiqin in ya ce yayi imani da Allah imani ne na gaskiya ba na boge ba ba na kokonto ba wa sihhatul ma'rifa kuma da ingancin sanin Allah wa kahru da'il ghayyi wal anati da kuma tankwashe wanda yake kiran shi zuwa ga taba ma Allah ya fada da shi wa dabtun nafsi da wato tsare kai an jaza'iha wa hala'iha daga firgicewarta da makwanta da rowanta wasu silsali hafin na ka'isi wal uyubi kullum ya dinga kallon karantarsa ba cikarsa ba walidalika izdada bis sakinati imanan ma'a imani? to da ya kawo gaban ce shi yasa wato wannan sakina din za ta ƙara ma mumini imani akan imaninsa Allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari a cikin suratu a tauba ƙarshe ƙarshenta Allah maɗaukacin sarki yake cewa wato a lokacin da abubuwa za su faru ko Allah zai saukar da ayoyi sai ka ga munafukai suna kokwanto a cikin wannan amma Allah ya ce fa amman ladina amanu fa zadatkum imana wa hum yastabshirun shi mumini wannan abin zai kara mishi imani ne kuma yana cike da farin ciki yana cike da farin ciki zai kara masa imani da haka ko wani abu ya faru mumini yana ganin sa zai ce to yanzu ne na ƙara tabbata akan imani na yanzu ne na tabbatar cewa abin da nake akai akan hanyar daidai nake dama ba kokonto yake ba amma zai ƙara imani akan imani kamar annabi ibrahim da ya ce allah maɗaukakin sarki ya nuna mishi yadda yake raya matattu ko ai annabi ibrahim baya kokonto baya kokonto ce al'amarin allah allah ya ce awalam ba baka gaskata ba ne ƙala bala ya ce allah na gaskata amma ina so in sake samun ƙarfin imani na abin da ka tabbatar da shi qala bala walakin li yatma inna qalbi babun da malam zai shiga na can gaba sunan shi al-tuma anina sakina da tuma anina ke tafiya yanzu ana maganar sakina ne za a zo tuma anina tuma anina shine wato sakewa da sakankancewa da nutsuwa da yarda ta yadda babu wani al'amari na kokonto a ciki saboda haka annabi ibrahim ya ce walakin da ya kuma inna kalbi ina so zuciyata ta sake kankancewa amma ina da imani ce wani baka yadda da ni bane ce wallahi na yadda da kai amma in na ji ka yi irin wannan abin sai ta ƙara samun ƙarfi ƙarfin gwiwa haka dai ko ai ba ina kokon danga bane Allah ya ce ɗauki tsuntsaye daban-daban jinsi daban-daban ka yanka su ka fiffige su ka ɗauki naman su ka cuɗanya su waje ɗaya ka daka sannan kuma ka kasa su gida hudu kuma haka annabi ibrahim ya قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن ثم دعوهن يأتينك سعيا haka dai yanzu in ka ɗauki in ka ɗauki eh, misali hankaka da balbela ko sai ka ɗauko a duka ba kama da juna ba ko sai ka ɗauko wani tsuntsu daban kuma wanda ba irinsu ba kamar mene eh an guduwa ya ta ɗanyi kama da hankata ta wani abu daban ka haka tabara ka haɗa su ko ka ɗauko ɗawinsu, shi ma tsuntsu ne ka ga su ma bai ma kama da waɗannan abubuwan ba ko shi kila ɗan burbushin ganye ganyen shi ma zai iya gani ce haka ya yanka su ya dandata su ya dandata su ya kashe su ya cuɗanya nama da ya cuɗanya sai ya kasa naman ya ba gida ɗaya biyu uku hudu dama tsuntsayen hudu ne sai Allah ya ce to ka kira su yana kira su kowane tsuntsu sai ya haɗe ya taso yadda yake wai zai wannan shi yasa annabi Ibrahim yake cewa a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir na tabbatar cewa Allah mai iko ne akan komai don ya zai cewa an mutu ba za a tashi ba to ta wannan abin ya faru da annabi ibrahim yanzu kai ko naman sallah ne a gidan aka zo aka kawo aka yanka rago aka yi wannan sassara shi ranar washe garin sallah aka cire karfata daban waye daban aka yi cuɗaya shi aka yi yanka a ce ka zo ka haɗa shi ya za ka yi da shi akwai abin da ba zai taɓa haɗuwa ba dukkan su ba za su haɗu ba don wani nama yanzu ka ɗauko baka san na ina ba ne na cinya ne ko kuma na baya ne ko na baka san inda inda yake ba mai dan abubuwan da zaka san inda suke kila su ne su koda ko hanta ko wannan ne kila zaka iya tunanin cewa ai ga waje amma sauran naman ba to haka annabi ibrahim yana kiran tsuntsayen nan kowane coli guda ɗaya sai ya zama tsuntsun da ya yanka ya tashi yanzu an fa cuɗanya sun zama abu ɗaya abinda Allah yake so ya bamu misali idan ka je ka binne mutum yanzu yana cuɗanyewa naman shi ba za yanzu ka tona kabarin da aka binne shi bayan shekara kaza in ka je sai dai ka ga a ina naman yake akwai shi ko babu ya cuɗanye da ƙasa sai aka ɗebo kasar kabarin aka ce ka bambance tsakanin naman naman wanda ya mutum da ƙasar ya riga ya zama ɗaya to yadda Allah ya tada waɗancan sun cuɗanye a irin ma jinsi na ɗaya ana gani to haka zai tada mutane bayan sun shiga cikin ƙasa tun bi zama ƙasa <clears throat> to yanzu wannan idan ba cikan imani da sakina da nutsuwa ba da haske a zuciya ai wani zai gaskata ba wani kuma yana tsayawa ya san cewa haka din ne yanda fa na shiga kabarin na haka Allah zai tashi haka wannan sai ya hana shi yin wasu abubuwa saboda haka wannan ita ce ake kira an sakina daga muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare mu da imani na roƙon Allah madaukakin sarki kuma ya tabbatar da digadigan mu akan imani abin da yake na sabo ne na barna Allah ne santar da mu da gare shi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه